Wannan shi ne, shi ne. Na hanyar da Allah shi ne. Da bugu bakwai zan maka. Kuma yanzu koyi. Action. Wannan shi ne. Kuma ka ciro shi. Ai na san san ka ciro shi kace an aje shi kace man ta mantuwa gare ka ƙara aje yaki. Ina mai da hankali da kuma sosai.

nan ne nan ne oga duka ba a cikin ji suke ba eh wasu kasan wasu za su ragu ne to yanzu ragu ba san da suke ba in zan mana in sai hawa zan eh. oga in ta ki tashi ba in ta tashi eh. ni da kawai bukata na shine in eh. haɗa injin ko bai ba a dora kawai in ya zo a sa a kai kuma tura shi kawai yawa oga wacce take hun kamar shi da <laughs> wannan kwana lafiya rana ce to gyara masu hankali masu kuma ya dan giya wace maka dan giya ne haka yanzu ce yana dole yake dan sha a haka lai da ba ka ba jiya ne ne wo farki gidan rawa eh. da tashi to ga na na na ko ka shi gudu kala mana ba tsayuwa ka tsayuwa haka Allah haka Allah yi kai mutane iri iri wallahi haka Allah yi haka Allah yi ba shan komai ina yana dai ina eh, yawan ganin shi da eh, to dan me za ku rika sayar da al'umma dan mu samu ku samu kuɗi to aka ce ku sai da ganye ba ganye bane wannan Musa sai bala dabara dai mu ganye kuna zuwa dafa ko kuna sai da ma me rai ko Da ka ci ubanka Uje Action. pick up. Action. Ina yake? Kai! Ina yana ina? Asi, mat a Ce ne kun ci kuma wallahi sai kun ya biki na yau. Ko ko ta muka je, lissafi A ce? A ba ta mana. Kai! A bani kuɗi na, a ban ah, na gan kun sai da injin mashin din can kuma ji kuma ne mashin can kuma ji da ni ma shi masani ba oga ma bayan cin bashin abinci a har da kayan mutane kuke sai da kai oga tashi oga je mu je mu je sai kwado ba ni kudi na mu je kana kana cikin sambatin sai ba a ganin shi ba eh ba a ganin shi eh mu je a ba sai an dole action <laughs> mu da muka zaman Lagos kasan gada kuma kuma no na yi caca na yi solo yarinya ga ga ina din nan da muka saida ma inji yaro mun ka saida ma inji eh <laughs> suna ina ga sun kwaci dan koyo bane dan koyo ne ne <laughs> na ka cikin waka to sai ka ga mu muje zan zan tuwo mai zogalen zai ina mai zogalen eh zaka tuwo mai zaka ce ah, akwai zogalen

kai ba ka jin garin nan wannan nake kallo ai ya ai a fusge ma wallahi ko kana ji a fusge ko wallahi kuna kama da Ahmadu kabar Allah ya sun ga kafar nan ma irin naji kaga wasan shi na karshen da ya ci Argentina eh na Argentina kai ofisa ofisa ofisa ofisa K'a mai yanzu ne ku dole a kabe mu dole ka karamu <laughs> ka saura mu ne a ai ni na ga da zaman banzan da kuke garma tura ka sojoji wallahi sojoji tura ka wallahi me kace zan tura ka sojoji wallahi ka ji wasu da tura ne ya da ka ke ni da so a zama jarumi a fim ko kuma a kwallo a a gani a sojojin ba za ka iya zama jarumi muna da bangare bangare da haka shi sa ce zai tura kaso saboda structure ka da kuma wannan naka kai kaso ka a to akwai ka'ida amma ofisa ni ai zubin yan daudi nake da shi ko a kai ma dai a ni zubin yan daudi wallahi ni a banna a gida dan daudi ne akwai ka'ida inda zan shiga soja eh. za a dauke ni short service sa'annan idan aka dauke ni short service babu training ba training sannan zan je aiki karfe takwas inda karfe biyu sannan akwai ka'ida cewa ba zan taba zuwa aiki ba har in yi ritaya ba su da ah, ba su da ko ka ce da za a yi kenan in ma ka amince kawai ga manaja na ah, kuma ni ba manajan shi bane can ka je ka nemi manajan ka ni sai an jima ma ni dan daudi ne Allah shi kenan <laughs>